My name is Kesara TV. Eh. Hey. Eh, this is in this way. Kaga ya Hausa malam daga this is in nan ba abin Kai talk da Hausa na on. Okay. So in kuma da turancin zaka yi kaga a ah, da turancin zaka yi. Eh. Allah ku bari. To. To. sa um, wurin ka sara mana. Kai eh, na san kana ji dan matso. <laughs> abin da ka ji ya faɗa shi zaka fassara kanka mana gyara ko daya. To. Um, hello guys. Eh, barkanmu dai samari um, ladies and gentlemen i'm procession and my name is kesarat british gtv procession din ne ban gane ma nasa da ya fara sunan sa kesara to okay all right now i'm present of now uh, watching for video zai present din saman nuna video now we are doing yes. for, for walking Eh, yanzu muna yin aiki yawa wato <laughs> oh, always eh, eh, always mm. wato abin da mata ke amfani kaga ka rinka mana yadda abin da ya fassara maka daina mai kara ka daina mai kara gashi na yanzu kana jin na fara yace always <laughs> eh wala a ah, ga ba ruwan ku ba ruwan ku ba ruwan ku mm. eh karasa karasa to um and always and presenting Eh, gabatar da uh, right now yanzu haka uh, yawa i'm doing film yin yana film series film eh, wato mai dogon zango an um, alluhu watin coming in now for the way and zai this way zo ya yi kallo yawa an adam e zango from the way and watching for this bin adam e zango yana hakan yanzu ka bada labarin takaitaccen abin da muke yi tukunna tun da okay eh. so now now <laughs> we are doing film me i'm a standard actor a hausa film din ah. muke yi wannan shi cancan din fim Hausa ne very good an an an whatever da kyau to always ko da menene very good eh, ko da yaushe kuma yawa so but now we are doing something like that officer amma yanzu ana abin da kamar abun Oh, something like that. Abin da kamar abu. Ba saka ne ma. Mu je mana. Girma Allah ran dan tawada da fim da wasu inyamurai ba sa cin Hausa. Na rantsa girma Allah eh kwanne ka wasu inyamurai ne ba sun dimini suke. na ce ke kwam standard to looking for me ba ta ce ok no problem pro director na ce um, go and catch you at this and and punish you uh, abin nan ta ce kura wanda i don't want to send you kun ga zo zo zo zo zo zo ta kusa da zana ku tuwar wanda turanci za ba ku free dialogue ku yi tura ku yi ku yi drama ta turanci 1 minute eh za ta yi mana no. yawa rolling rolling um, wait Okay. Yeah. action um hello okay hello baby how are you doing um how was the night And everything. Baba sabon gari ka zo ba <laughs> kai <laughs> drama za ka yi ta turanci to shine action um, Why are you looking for me yesterday? Ah, why now? Why am I go looking for you? Uh -huh. So today I will give you uh, put it check on it always. Amma you will never want to kiss me mutinci na. Eh? Ah, I never see you mutinci billahi lazi la ilaha illa huwa I will beat you I will beat you whatever everything ha what I do for you why you go that, that is why you are ready for police but they, you don't know to area for this uh, kind of eh. to, to, to ATM machine ah. POS no day na na ATM no close ah, ah, ah no what did happen now not me cause na Nigeria I will never give you wallahi ah, tallahi why Why? Because of, I don't have money. uh, any people you know that and this situation. I mean, uh-huh. to, it's better to, to, to give me hanya wallahi tallahi. In ba haka ba a wul tunzirar da ke fasa miki baki da Oh, ah. I will give you hanya. Zero, I will no, give you. No problem, uh, no problem. Uh, don't push me ba. Uh, no, no, I don't go push you. push disin wallahi a ko tun da wallahi kirjin ki wallahi dan dan ma ke mata ce ta kin ga gidan be wallahi tallahi every people we a wacin komi me a I'm shago ah. and my name is very shago simple guy ko mutan ah, wallahi you be celebrity no <laughs> ya ba gani abin da ke faɗa mana ke wallahi ah. okay now na everything whatever don don't worry madam okay eh okay no ala bye bye <laughs> ga shi YouTube yanzu ya tafi wallahi ko ba ga wani sarki wai kai wai ya wai kai ya ba fara aikin eh ni oh yi da garanti kai rike ta da kyau fa wai ba ta ake sama ai sanin ba tana yi ai da mai da kuma amma kuma kawai ta ta ta kawai wannan din kyamara na rantse da Allah wallahi tafi kalli ba ka ka ka kalli ba ba ka kalli kawai tun da fim ɗaya na arewa 24 kawai mai musu da wannan eh? eh me za ka iya ba eh ba su gane ba wallahi jama'a kun sani me ake ɗauka eh wallahi in na gaya muku cewa ku ƙarya nake eh wallahi tallahi da waya yake ɗauka eh <laughs> karo ce ko gana ba su gane wa kawai a sata ba su gane ba eh, Kano sai ko Ghana ba su gane ba Allah dai yanzu ya taimake mu Kano ba hayaki tunda aka rike canji kenan. ko wanda mai sigari zai ga ya koma shan fiye wata wallahi tuta ta yawa <laughs> ga dan abokanai na sun ga ekon baya san sigari yanzu kaga hafizu uba wa fesa da ya daina sha da ma ya ruwa da ma na sha bana sha da ma duk a kan dubu ɗaya yanzu yi warin kasan nan zan yi warin koma wata da da aka ce banana ka gane sai a rinka ni zan biya ko waye zai biya ka ji ana rige rigen biya ba ji ya kawai aboki na buku taɓa koma sha ai huta huta huta gari ya kama da huta huta ga wanda a ban gari a ce dubu ɗaya ta fi ƙarfin mai kuɗi da sadaka Ina da ya yake wuta, abin ba ba

menene yake menene eh, menene faɗa mana mu ji to assalamu alaikum masoya da abokan abuka mai doka sani mai magana da baɗi ne baban soyayya kanan kwakwan bihiya ya ci da bini ɗan wajen mai shiga ƙoshen kwakwaman kuma kan kwamar kwamin shakarra ya kwarar hankar ragon zuciya mutan cikin kullutun kullutun kullutun tumbin botan tono gudun to ya ni kullun kullun kullun da yake ba saboda budurwa ta ce ba ta sa ya wannan soki <laughs> ai ni ba abin da zan yi cewa game da wannan surutun da yayi dan ban gane ko a san da cikin kawai kai bai sa ba ka kama shi ya zagi Buhari ba kawai ka kama shi ya zagi Buhari ai nake mun matsayi ma za a yi da ake kala matsayi yanzu rage ake to mu je